Alhamis goma ga watan Maris shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 22 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar za ku iya jin mu. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau za mu mai da hankali kan ciwon zazzabin lasa wanda yanzu haka ake fama da shi a wasu jihohi goma sha tara na Najeriya. sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, amin, amin, Ta yaya ake kamuwa da zazzabin lasa? Yaya yake yaduwa a cikin al'umma? Me alamun kamuwa da zazzabin lasa? Yana da magani? Domin samun ƙarin haske da ƙarin bayani da kuma ƙarin fahimta akan wannan zazzabin lasa, yanzu haka muna tare da Malam Lawal Abubakar, mataimakin daraktan ma'aikatar kula da lahiyar jama'a ta jihar Kaduna. Nan gaba kaɗan za mu tattauna da shi kai tsaye amma kahin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai akan zazzabin lasa. A Facebook mun yi muku tambayar cewa ta yaya zazzabin lasa ke yaduwa a cikin al'umma ga yadda kuka amsa. Hakika cutar lasa tana yaduwa ne ta hanyoyi da dama misali yin ta'ammali da beraye rashin tsaftar muhalli cuɗanya da wanda ya kamu da wannan cutar da sauran hanyoyin da likitoci suka yi bayani. ko shakka babu yaduwar wannan cuta abu ne mai sauƙi ganin irin yadda har yanzu wasu al'ummomi musamman na karkara suke harautar beraye suna ci ga rashin tsaftar muhallinsu sannan haka zaka ga sun bar abinci ya kwana a buɗe duk kwari da beraye su rika sa bakinsu a ciki a hakan kuma zaka ga suna cin wannan abincin ba tare da tsaftace shi ba dan ni wallahi ga nau ne ba jiyau ba saboda na shiga ƙauyukan jihar Nija da dama na ga hakan shawarar mu ga al'umma shine mu kasance masu tsaftar muhallinmu, mu ƙaurace ma cin ɓeraye da dabbobi dangin ɓerayen kamar gahiya, burgu, tsuna, ɓeran bisa da sauransu. Mu kuma riƙa rihe abincinmu a ko da yaushe da aje shi a wuri mai tsafta. Haka zalika mu riƙa ziyartar asibiti akai-akai musamman idan muka ji wata alamar rashin lahiya. A ƙarshe ina mai kira ga gwamnatin ƙasarmu Najeriya da na jihohi da ku tashi tsaye wajen wayar da kan al'umma tare da samar da wadataccen magani da ƙwararrun likitocin da za su riƙa diba lahiyar al'umma musamman waɗanda ke yankunan karkara. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta lasa da sauran cututtukan da suka addaba al'umma. Sako daga Comrade Zakari Y Adamu gore shugaban ƙungiyar a taimaki al'umma Club Jihar Niger. Rashin sanin yadda ma cutar take yana taka rawa sosai wajen yaduwarta ta yadda cutar za ta kama mutum amma ba a san da ita ba. Da alamunta sai a dinga masa jike-jiken gida ana ta ma'amala da shi. Daga ƙarshe idan cutar ta ƙure sai a wayi gari a sami ya harbi kusan rabin al'ummar karkarar da yake ko kuma ma gidansu gaba ɗaya. Sako daga Abubakar Sa'ad Ganye. Na farko dai wayar da kan al'umma akan menene cutar lasa. abubuwan da ke kawo ta da kuma illarta na biyu kuma tsafta tsakanin al'umma duk abubuwan da aka san suna kawo bera a rika kula da su sannan shi kan shi beran a san yadda aka yi da shi sannan kuma na uku shine idan mutum ya ji bai da lahiya ya fara zuwa a duba shi kahin ya je a rika masa allura ba tare da sanin abin da ke damun shi ba mutanenmu yanzu da mutum ya ji bai da lahiya zaka ji ya ce malaria ce alhali kuma ba malaria ce kadai ciwo ba saboda haka idan mutum ya ji bai da lahiya ya fara zuwa wurin jami'in kiwon lahiya ya faɗa mishi abubuwan da yake ji a jikin shi shi zai faɗa mishi irin abin da ya kamata ya sha idan kuma lasa ce ba shakka na san jami'in kiwon lahiya zai garzaya da shi asibiti kai tsaye allah ya sa mu dace saƙo daga nura adc zazzabin lasa ka iya yaduwa ne ta hanyar ma'amala da wanda ke dauke da ita cutar ta wurin taba jikin mai dauke da cutar jima'i da kuma taba duk wani ruwa da ke fitowa daga jikin mai dauke da cutar sako daga solomon ligi tula yau da gobe zazzabin lasa na yaduwa ne ta hanyar horin bera mai dauke da kwayar cutar a jikinsa idan aka bar abinci ko abin sha ya hau ya hitsari a kai ko ya sa bakinsa ya ci ya bar saura mutum kuma ya zo ya ci Allah ya kare mu amin sako daga Abdullahi Magaji Fendiga da Dr. Hamza Boyi Fendiga angon Hadiza da ke karamar hukumar Akko a jihar Gombe. Yau da gobe a gaskiya cutar lasa na yaduwa ne cikin al'umma ta hanyar mu'amala da waɗanda suka harbu da ita ko kuma idan aka yi rashin sa'a mutum ya ci abincin da bera ya ci ko ya yi fitsari ko bayan gida sako daga comrade nura bello daraja kaset gusau lallai wannan babbar magana ce gaskiyar magana akwai sakacin gwamnati saboda rashin malaman tsabtar muhalli ya ba da gagarumar gudunmawa wajen yaduwar cututtuka sako daga tasi'u hafizu zangon daura ta hanyar beraye waɗanda suke rayuwa kusa da gidajen al'umma don haka ya zama wajibi mu kula da tsaftar muhallinmu don kare kanmu daga kamuwa da wannan mummunar cutar sako daga mudassir muhammad fawa balewa Yau da gobe yana da kyau jama'a su kula da abincin da suke amfani da shi kuma duk abin da za su sha ko za su ci to hakika don Allah su kula da su kuma su ɗauki mataki inda suka ga ɓera su halaka shi shine mahita saƙo daga balangwari waye rano. Yau da gobe ya kamata mu mata mu gyara muhallinmu na cikin gida ta yadda ɓera ba zai samu damar hawa kan abincinmu ba. kuma ya zama dole duk wani namiji magidanci ya sayo magungunan beraye domin rage beraye a cikin gidansa ta wannan hanya ma ina ga zai rage kamuwa da cutar zazzabin lasa allah dai ya kare mu amin sako daga malama sa'ade matar ciroma mai turare dumjiya jihar da magaram nijar Hakika cutar lasa cuta ce mai ban tsoro kuma ta yadda za a kauce mata shine masu kiwon lahiya su tsaya da gaske su bi lungu-lungu don haɗakar da al'umma yadda ake kamuwa da ita. Sako daga kawu Muhammad Abubakar. Tsafta ce kawai ba ma yi kuma ba ma kula da kayanmu kuma da abincin da za mu ci da inda za mu ajiye shi ya kwanzuwa gobe kuma a ci shi sako daga nura abubakar barin bola na taruwa cikin unguwanni yakan yi barazana ga lahiyar al'umma a ciki har da zazzabin lasa don ko yawancin waɗannan bolar matattara ce ta manya-manyan ɓeraye sako daga sada alkasim dutsen ma. Na ɗaya akwai sakacinmu mata wajen rashin kula da abubuwan da muke amfani da su a cikin kicin sannan rashin tsafta ma yana taimakawa ɓeraye su tare a mahallinmu. Sako daga ummi garba na kwalo a jaura. Hakika a cewar masana kiwon lahiya ba wani abu yake kawo zazzabin cutar lasa illa bera mai dauke da guba, wanda gubar da ke jikinsa ce da ya taba abinci sai ya yada ta tabi jikin mutum daga abincin da ya ci. Sako daga Usman Manika mai ruwa Rod Huntuwa. Bayan Allah, mu koma ga Ubangiji shine maganin Ebola da lasa da Boko Haram. Sako daga Binta Z Ali. Yau da gobe. don Allah ku gaya hukumomi musamman ma na karkara da su sanarwa da iyayen yara tare da malamai masu karantar da almajirai a kan su ja wa yaran su kunni idan sun je farauta jeji to kada su kuskura su kama bera domin wallahi har yanzu a karkara akwai ƙauyukan da yaran gari tare da almajirai idan sun yi ta farauta to har bera kamawa suke yi suna ci kuma gashi an ce cutar ta lasa ma daga beran daji ta samo asali saƙo daga Isuhun Dila Faki. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kahin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare kamar da muka ce muku yau za mu tattauna ne akan wannan ciwon zazzabin na lasa wanda yanzu haka yake addabar mutane da dama a ƙasar Najeriya. Yanzu haka dai bayani ya nuna cewa akwai jihohi goma sha tara na Najeriya waɗanda ke fama da wannan zazzabi na lasa. Domin tattauna wannan batu muna tare da Malam Lawal Abubakar mataimakin daraktan ma'aikatar kula da lahiyar jama'a ta jihar Kaduna. Salamu alaikum Malam Lawal. Aminu alaikum salam. Na, gabatar da kai daidai ko? <laughs> Eh, haka ne. Yawwa, to kwana biyu ya jama'a ya iyali. To, alhamdulillah mun gode mu Allah. Yawwa, to ka amsoshin masu taurari tunda mun musu tambaya a Facebook cewa ta yaya wannan zazzabin lasa yake yaduwa cikin al'umma Kaji ji amsoshinsu akwai ƙarin bayani sun yi daidai koko akwai gyaran da za ka yi. Eh, gaskiya sun yi yawancin su sun karbi abubuwan da ya kamata sai dai karin bayani kawai za a yi to muna saurari to karin bayanin da za a yi dai shine mutane su fahimci cewa wannan cuta ko kuma zazzabi na lasa waɗansu sun ɗauke ta bakwar cuta to ba bakwar cuta ba ne tun shekaru 37 da suka wuce ne aka gano wannan cuta a wani gari da ake kira lasa kaga ba bakwar cuta ba ne kuma cuta ce wanda ainihin ake yada ta ta manya manya hanyoyi guda biyu na farko dai mutane su san cewa wannan cuta kamar yadda suka faɗi ɓera ne ke daga jikin ɓera ake ɗaukanta so hmm. hanya ta farko da ake yada ta shine ɓeran da ke ɗauke da wannan kwaya akwai wata kwayar cuta da ake kira virus to beraye na ɗauke da wannan cuta amma ba kowane ɓera ba ne akwai wani ɓera da ake kira mastomys natalensis shi wannan bera yana nan yana da ruwan kasa kuma dan karami ne yana da dogon bindi to shi ne idan yake ɗauke da wannan ƙwayan cuta shi ba zai kamu da wannan cuta ba amma yana iya yaɗa ta wajen fitsarin da ya yi ko kuma bayan gida ko kuma ta cikin jinin shi idan ya yi fitsari ƙwayan cutar nan za su tuna cikin fitsarin shi in ya bayan gida bayan gidan nan akwai waɗannan ƙwayan cuta haka nan masu cin bera idan suka yanka wannan bera haɗe da jini da ruwan jinin da ke jikin wannan bera suka ci to za su iya kamuwa da wannan cuta so hanya ta farko shine ana kamuwa da wannan cuta ta mu'amala da ainihin bera wajen fitsarin shi ko bayan gidan shi ko kuma ta wajen cin shi ko mm. kuma idan waɗannan kayayyakin da fitsarin ko bayan gida ya taɓa idan akwai ainihin kafa a jikin mutum wato mutum kamar yanke da reza haka ko ya huje ko ya taka kusa haka sai ta tsarin ko bayan gidan ya taba wannan hudan kwayan hmm. cutar na iya huduwa su shiga cikin jikin mutum hmm. to hanya ta biyu kuma da ake kamuwa da wannan cuta shine daga mutum zuwa mutum idan mutum ya kamu mutumin da ya kamu da wannan cuta shi ma yana dauke da waɗannan kwayan cuta a cikin jikin shi musamman ma a cikin jini a fitsari a maniyi ko kuma ainihin ruwan da ke cikin gaban mace kuma ma binciken da ake yi aka yi kwanan nan an gano cewa ma kwayan cutar nan na lasa ana samun ta ainihin ruwan nonon uwar matan da ke dauke da wannan cuta na lasa saboda haka nan duk lokacin da mutum ya kamu da wannan cuta idan akwai masu mu'amala da wannan mutumin wanda ke wannan rashin lafiya na zazzabin lasa suka ainihin taɓa fitsarin shi ko bayan gidan shi ko kuma aka samu yin jima'i tsakanin namiji ko da macen da ke dauke da wannan cuta to ana iya yadawa mm. kuma an gano cewa wannan cuta bata bar namiji ba bata bar mace ba tana iya kama maza tana iya kama mata kuma tana iya kama jariri kai bincike ma ya nuna ta ta shafan mata masu juna biyu waɗanda ke dauke da ciki kuma in suna dauke da cikin nan ɗan tayin da ke cikin shi ma yana iya kamuwa da shi wanda har yana iya sanadiyan mutuwan shi kin gaba bata bar ɗan tayin da ke cikin ciki ba ma ballantana ainihin jarirai ko manya sosai cuta ne mm. da ke kama kusan kowa da kowa mm, yawa bai eh, eh. malam lawal a cikin waɗanda suka yi bayani akwai wani wanda ya ce horin bera kai kuma ka ce yana da ruwan ƙasa-ƙasa beran da ke yada wannan cuta wani kuma ya ce beran daji da gaske horin bera ko beran dajin ko akwai gyaran da za ka yi masu saurari Eh shi wannan kin san akwai beraye iri-iri sun fi kala ɗari. Mm. Wasu sun san beran Masar akwai bera kala-kala ga sunan dai. To amma shi wannan bera yana nan kamar ruwan ƙasa ne amma ni abin da nake so in jawo hankalin mutane shi ne. Ba wai za a tsaya ana tantance wani bera ne ke jawo cutar lasa ba. Mm-hmm. Yawwa abin da dai ake so a gane shi ne shi fa bera abokin babban abokin gaban ɗan adam ne. domin ba wai cutar lasa kaɗai yake jawowa ba akwai wata cuta ma da ake kira plague ita ma tana zuwa ne a annoba kuma tana kisa ne idan ta kama mutum saboda haka nan mu'amala da bera kowane kala ne fari ne mai ruwan ƙasa ne babba ne ƙarami ne mai dogon bindi ne ja ne kowane iri ne bai da wani amfani ga ɗan adam in banda masana ilimin kimiyya da ke bincike da shi tunda yana da dangantaka tsakanin shi da ɗan adam to annan ne kadai yake da amfani ga bil'adama hmm. saboda haka a guji ainihin ma duba kalan bera abin da ya kamata kawai a gano shine bera yana da hadari kowane iri ne a hmm. guje mashi hmm. kuma shi yana yada wannan cuta amma wanda ya fi yadawa shine jinsin beran nan da ake kira mastomys natalensis wanda yana da dogon bindi wajen santimita ah, goma sha biyar sannan tsawon jikin shi yana nan wajen santimita goma sha biyu. Mm. To amma kamar yadda na ce kar a tsaya ana tantancewa. Yawa malam lawan me alamun kamuwa da zazzabin lasa? To wani babban al'amari shine ita zazzabin lasa kashi bincike ya nuna kashi tamanin na waɗanda ma ke suka kamu da wannan cuta har su yi ta su gama ba sa sanin ma cewa sun kamu da wannan cuta kashi ashirin ne take rikidewa ta zama matsananciyar cutar da ke jawo matsaloli da dama har da mutuwa a ciki to akwai alamomin na an kasa su kashi biyu akwai alamomi waɗanda ba su da tsanani akwai kuma masu tsanani alamomin da ba su da tsanani ba su sha bamban da sauran alamomi musamman ma na zazzabin eh, eh, cizon sauro ba hmm. wato mutum zai ji a jikin shi ya yi ɗumi wanda bahaushe ke kira zazzabi kenan hmm. sannan kuma za ya ji jikin shi yana ciwo ya ji gaɓoɓin shi suna ta mashi tauna ko ina yana mashi ciwo kuma yana iya yin ciwon kai so wani lokaci kuma yakan zo da ciwon ciki to kin ga waɗannan alamomi sun yi kama da alamomin zazzabin cizon sauro da kuma zazzabin nan na typhoid saboda haka nan alamomin da ba su tsanani ba manuniya ba ne ga cewa mutum yana da ainihin zazzabin lasa amma idan aka je aka yi mutum ya je asibiti aka yi mashi maganin malaria aka yi mashi maganin typhoid amma zazzabin ya ƙi saukowa to kuma sai aka ga ciwon yana ci gaba wato yana rikidewa ya zama mai tsanani to shine alamomi na biyu da zan yi bayani a kai wato zazzabin alamomin zazzabin lasa mai tsanani mm. alamomin kuwa su ne na ɗaya dai shine mutum zai rinka fitar da jini jinin nan kuma ta wajen ainihin ta cikin bakin shi wato wajen hakoran shi ko kuma dasashin shi wani lokaci zaka ga idanun shi kamar yana zuban jini yayi yi jajawur Mm. sannan wani lokaci kuma jinin zaka ga yana kamar yana mutumin yana yin haɓo yana fitar da jini wato duk inda kafofi na ɗan adam suke waɗanda yake wajen guda tara ne a jikin ɗan adam zaka ga yana fitar da jini in dai cutar lasa ne ko kuma rukunin cututtukan nan da ke jawo ainihin zuban jini sannan na biyu kuma zai kasance in cutan ya tsanani zai kasance yana yin numfashi da kyar da jibin goshi kuma yana jin zafi wajen yin numfashin nan amma wata babban alama kuma na cutar lasa mai tsanani shine za a ga huskan mutumin nan ya kumbura to hmm. waɗannan su ne ainihin alamomin kuma idan mutum ya ci karo da waɗannan ƙwayoyin cuta ba nan da nan ne zai fara fito da alamomi marasa tsanani ko masu tsanani ba kafin mutum ya fara fito da alamomi yakan ɗauki tsakanin sati guda zuwa sati uku kwana hmm. ashirin da ɗaya kenan to shi yasa ma duk wanda ya mu'amala da wanda ke fama da wannan cuta in an keɓance shi akan keɓance shi ne na kwana ashirin da ɗaya domin tsakankanin waɗannan kwana ashirin da ɗayan in dai cutar zazzabin lasa ne to za a gaya waɗannan alamomi su bayyana to amma mm. alamomin nan ba su ne ke tabbatar da cewa mutum yana fama da zazzabin lasa ba sai ainihin an gwada shi an yi amfani da ainihin ilimin kimiyya domin a gano ko yana ɗauke da waɗannan ƙwayoyin cuta to akan ɗibi jinin mutum a je a gwada daga nan ne an tabbatar shi ne za a ce mutum yana da zazzabin lasa. Mm. Malam lawa wannan zazzabi na lasa na da magani ko ko bai da magani? To alhamdulillah kamar yadda muka ce abin da ke jawo wannan cuta wata 'yar kankanwa halitta ce da ake kira virus. To yawancin magungunan da Allah ya ba ɗan adam ilimin magunguna har yanzu ba a da tabbacin ainihin tabbatacciyar magani da zai iya cewa mutum ya warke. musamman eh, idan aka dubi cutar sida za ga ana shan magani amma ba za a ce an warke ba sai dai yana kashe kaifin ainihin wannan cuta to haka ita ma zazzabin lasa akwai magani kuma in aka yi sauri aka je asibiti aka yi amfani da wannan maganin ga mai fama da wannan cuta to yana dakushe kaifin wannan cuta kuma mutane na rayuwa amma hmm. idan ba a je da wuri ba har sai da cutan ta yi tsanani kuma eh, irin wannan halin ne ake samu a najeriya jinkiri wajen zuwa sai an gama biye-biye an je kemis an je wajen magungunan gargajiya sai an ga ciwon ya kai matsanancin halin da muka bayyana sannan a je asibiti to bincike ya nuna cewa a najeriya kusan duk da an ba masu fama da tsananin wannan ciwo kusan kashi 60 bisa ɗari wasu su ba sa rayuwa kashi 40 ne ke rayuwa amma an je su mm. wuri to wajen kashi tamanin suna rayuwa kuma ana yi masu magani. Malam Lawal, ai wannan matsala ta rashin zuwa asibiti ba Niger ba Najeriya kawai ba ina ga kasashen mu na Afirka da dama zaka ga mutum yana zuwa asibiti ne dan ya mutu a can. Sai ciwo ya ti ya ti ya cinye kawai sai mutum ya kusa mutuwa sai a dauka a kai asibiti mutum ya karasa a can. gaskiya wannan ba karamin matsala ba ne kuma akwai bincike da aka yi daban-daban da ya nuna cewa kafin mutanen Najeriya da sauran yammacin Afirka mutanen da ke kasashen Afirka da yammacin Sahara su je asibiti sai sun yi wannan biye kuma zan so in yi amfani da wannan dama in sanar da mutane cewa Allah ya jikin dan adam yanda da zaran wani abu zai faru da shi zai nuna alama alaman nan kuwa musamman ma ga cututtukan da muke fama da shi a kasashe masu tasowa shine zazzabi to zazzabin nan wani alamu ne na cewa akwai babban ciwo da ke tare da mutum to kar mutum ya ɗauki wannan dama kawai zai ya ce a bashi wani magani ya sha domin ya magani yanzu kai an samu ci gaba a kasashenmu da Nijar ɗin da Najeriya da sauransu ƙananan asibitocin da muke da shi yanzu musamman ma waɗanda suke a cikin karkara ana ba su ainihin magun kayayyakin gwaje-gwaje wanda ba wai kayayyaki ne manya-manya ba cikin minti talatin yanzu za a iya gano ko yana da zazzabin malaria cikin minti talatin za a iya gano mutum ko yana da cutan sida saboda haka ina ba mutane shawara kar a rinka zuwa ana shan magunguna barkatai a je waɗannan asibitoci na mataki na kula da lafiya mataki na farko kayayyakin da za su gwada mutum domin a gano abin da ke damun shi kama a bashi magani amma in ka je kana biye biyen nan to lokacin ciwo ba jiran ka zai yi ba kuma hmm. Yawwa, Malam Lawal daga cikin amsoshin masu sauraron mu da waɗanda kuma ke biye da mu a Facebook, mun ga cewa akwai ƙorahe-ƙorahen cewa akwai ƙarancin haɗakarwa game da wannan cuta ta eh, wannan zazzabin lasa. A matsayinka na jami'in kula da lahiyar jama'a, kana ganin haɗakarwar eh, akwai ƙarancin nata game da wannan cuta saboda idan eh, muka duba akwai. inda aka ce akwai malaman kula da lahiya ma inda an samu mutuwar ɗaya ne ina ga ko a jihar Nasarawa ne ina gani kuma akwai 'yan mm. jihohin arewacin Najeriya da dama suna korayin cewa gwamnatocinsu ba sa hitowa suna faɗakarwa da kyau ko kuma ma su nuna amma akwai ma wannan zazzabin lasa a yankunansu me za ka ce a kai to kamar yadda kika gabatar da ni magana akan gwamnati so ba wai zan so in ce zan kare abin da gwamnati take yi ba ne zan ba da alal misali a jihar kaduna gwamnatin jihar kaduna lokacin da aka samu ainihin annobar wannan cuta ta lasa ban san sauran jihohi ba na tabbatar maki ina tabbatar maki da cewa kwamishinan lafiya tun kamin cutar ma ta shigo cikin jihar kaduna ya yi taro da 'yan jaridu ya sanar da su ga halin da ake ciki babu wannan cuta a jihar kaduna ga hanyoyin da ake kamuwa da shi kuma an yi ta tarurruka iri-iri ana ilmantar da mutane to amma abin da nake so in faɗi a nan shine akwai hanyoyin da ake bi ana rigakafin wannan cuta babban tambaya shine mutane sun san waɗannan hanyoyi da ake yin rigakafin wannan cuta ko ko ba su sani ba shin sai an je a gaya maka na farko dai an ce bera ne hanyar da za a bi a dakatar da yaɗuwan wannan cuta shine kowa ya tabbatar da cewa babu bera a gidan shi yanzu a gidaje nawa zaka kirga waɗanda ba za a samu ɓera ba. Na tabbata akwai masu sauraron mu. <laughs> Ko duk mai sauraron mu ya tunani shin gidan shi akwai ɓera? Malam Lawa yanzu haka da kake magana nan ma wani na ce yanzu haka da kake magana wani ɓera ma ya rugo da gudu daga ƙarƙashin gado ya ya <laughs> haɗa wani ɗakin. Kwarai <laughs> kuwa. Saboda haka nan baka san mutane ba su san illan ɓera ba ne amma suke nan zaune tare da ɓera. hanyar da ya kamata a bi a kare bera shine a tsaftace muhalli a tabbatar duk wani domin bera bin rayuwa sai da abinci to a halin al'adarmu da muke ciki shine kuna da a ƙasa america bature baya dafa abincin da ya fi ƙarfin bakin shi kuma in zaka zo ziyaran shi ma sai ka sanar da shi domin ya <laughs> haɗa wannan abincin amma zaka ga mun yi abinci fiye da kima an samu rage-rage wannan rage-rage abincin shi ke jawo bera domin yana da abincin da zai ci a wannan gidan muddin muka hana bera abinci to ba zai rayu ba dole ya koma daji ya je ya nemi abu saboda haka nan ina ganin mutane sun san abin da ya kamata su yi sai dai ba ma ɗaukan matakin da ya kamata Yawwa haka kuma ga tilin bola malalawal idan muka duba unguwanni wallahi in za ka shiga birni amma duk unguwa za ka ga tilin bola kamar dai ba mutane ba ne ke raye a wurin idan gwamnati ba ta yi ba ni da nake so in zauna a unguwa in ji daɗin rayuwa don me ba za mu haɗu ba mu ceci kanmu da kanmu. to a gaskiya ina tunanin ya kamata mutane su canza tunaninsu game da gudunmu wanda ya kamata mutum ya yi domin kula da lafiyan shi da kuma gudunmu wanda ya kamata gwamnati ta yi da kuma gudunmu wanda ya kamata al'umma ta bada wajen kula da lafiyarta. Na idan muka duba gudunmu wanda ya kamata a ce mun yi, haƙƙin mutum ne cikin gidan shi ya tabbatar cewa ya tsabtace shi kuma babu wani abu na ƙazanta da ke a cikin wannan gidan. Hakanan tsakanin ƙofar gidan shi da tsakiyan titi haƙinka ne rabin tsakiyan titi haƙinka ne ka tabbatar cewa yana a tsaftace hakanan lambatu da magudanar ruwa haƙinka ne ka tabbatar saboda hakanan idan masu sauraro suna wannan suna suna sauraron wannan shiri shin kai mai sauraron wannan shirin ko ke mai sauraron wannan shirin idan kika duba magudanar ko kuka duba magudanar ruwanku babu ainihin kazanta a cikin wannan magudanar ruwan sannan cikin gidanku babu ƙazanta a cikin wannan gida to ana sa ran ne gwamnati ta shigo cikin gida tana yin shara ta shiga cikin ɗaki tana shara kuma haƙƙin al'ummar haƙƙin mutum ne haƙƙin ɗan adam ne ya yi wannan to idan mutum bai yi ba yana cewa gwamnati ba ta yin abin da ya kamata kaga ba a yi gwamnati adalci ba na biyu kuma idan aka fito da wannan eh, sharan haƙƙin gwamnati ne ta ga cewa ta ainihin kwashe wannan sharan ta kai shi inda bai da haɗari to in aka samu aka san haka tunda mutane sun san hadarin wannan abun na ɗayan su shine ne bera domin duk inda kazanta take nan bera yake to dole ne mutane su a matsayin su na al'umma su haɗa gwiwa su ga cewa sun kawar da wannan kazantar yadda ba za ta zama haɗari a gare su ba ina amfani da wannan dama ga kira ga al'umma da cewa su haɗa ƙarfi da karfe su taimaki junansu da junansu wajen ganin cewa an tsaftace muhalli kuma ba a bar bera cikin gidajenmu ba domin ga wannan cuta dai kusan jihohi goma sha tara tun kana jin ta a wani wuri karfa a zo a ji ta a gidanka. Yawwa Malam Lawal Abubakar mataimakin daraktan ma'aikatar kula da lahiyar jama'a ta jihar Kaduna muna godiya sosai da ka ɗauki dama ka zo kai mana bayani da fatan masu sauraron mu sun ji da kunnuwan basira kuma sun ƙaru da bayanan da kai muna godiya sosai. To alhamdulillah Hajjani ma na gode. Yawwa mun gode sosai kuma masu bibiyan mu yanzu haka ta Facebook kamar Sambo Koko da Dallami Muhammad Alkasim Isa biyu da ta fare Yolde muna muku godiya. Masu saurari iyakacin shirin namu kenan sai gobe war haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da June Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti da Mukhbir da kuma injiniyan mu Mr. Skip ni Halima Jimro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya. Kan jabarkin ci ne. amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau ce ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe